yau laraba 25 ga watan jimadar kula a jimadar al'afira ko 26 25 ga watan jimadar al'afira hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 ke ba dama kawai ba da ƙarfi ta ce shi da ka sha girka hudu na ɗauka kana da ɗan wani dalili da yau da a insha Allah ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan littafi na kulkul mu'min wadda a shek dr mustapha murad ya wallafa mai da aka saba karantawa a kowane yi irin wannan rana a wannan masallaci muna karatu a cikin alamar husnul khuluq kamar yadda littafin su a wannan mataki alamomi da suke nuna kyakkyawan ɗabi'a ta mutum ya kawo abu na abu guda goma sannan ya ce tashin malamai kuma sabunan nan za mu tashi insha Allah to kafin tashi a karatun wato mala a shafi na 27 kafin shiga cikin karatun ga wanda suka turo tambayoyi wani bayan ya yi sallama ya ce tambayar da shi ne yake shi ne yake zaune da shi ne yake zaune da kawunsa tun yana karami ke kasuwa da shi ya ɗaunayinsa har zuwa jami'a mana ya ba shi kulawa yake da tarbiyya allah saka mishi da alkhairi kamar yadda ya rubuta da ta tambayar ita ce a shagon shi yakan ɗauka a kudi ya yi bukatunsa ba tare da ya mata magana ba shi a zuciya ta sai ya kamar bai yi ba malam ne matsayinka mana yana tambaya ne mai matsayin mai matsayina a nan a zuciyarka kana ga kawon bai yi ba ba a zuciyar ma ne ba kana daukan kuɗi baya maka magana kana so sai ma magana ne ai tun da zuciyar ka taraya maka ka san kawai akwai matsala kana ta daukan kuɗi kana kashewa ka ce ya baka kula kuma kawo muka ne ko mahaifin gari bai kamata ba ya fata wasu ya rika kawaici yana ya kusa da taka tsantsan amma wasu kila shi baya an kana kake ɗauka ko kuma kana ɗauka da sani sa ka gaya masa to wallahu alam amma dai ala ayi hali kai ma kan ka tsarbu to ya kamata kai taka tsantsan kamata a ringa wasa da kuɗin mutum ba bayan dukkan da wani yadda ya maka yawa to ne da hankali da wannan a zuciyarka bai yi ba ne matsayin ka nan matsayin ka shine ka daina kuma ka yi da istighfari daga wanda ka yi wallahu ala in a koyi ka ɗauka wajibi ne ka mayar duk wanda ya shuɗe a baya sai ka biya da kuɗin ka na halal in a koyi ne amma in abu ne wanda ya sani yace eh ɗauki je ka ko kuma yace ma eh in ka tashi biyan bukatunka ka ɗauka to shine sai kake ɗauka. amma ka karbuto wannan ba da yi sai ka daina dauka ko kuma ka yi taka tsantsan ka rinka yin abun a hankali yadda ya dace wannan bayan ya yi zama ya ce shi ya kasance mai yawan shi dan Allah malam mai ya kamata ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mutane wato kashi-kashi a bangaren fishi da saurin da rashin fishi akwai a sari'ul gabas sari'ul bai mai taurin fushi amma ko mai taurin saukowa idan ce kayi ka yi hakuri shi kenan zai zo amma da wuri yake fushi to la ba a sabihi babu laifi haka akwai kuma a sari'ul gabas basi'ul fai mai saurin shi ko baya saukowa da wuri shi wannan akwai matsala da tare da shi akwai matsala zai da zai fi shi da wuri kuma sannan ba zai sauko da wuri ba wannan ba ɗabi'a da shi dace wani sai kuma wani gaba wani fai akwai wanda shi kuma ba da wuri yake fi shi ba amma ba in yi fi shi to ba kowa da wuri ta ba su biyu tun da baya ci da wuri amma wanda kowanne ake so a sifantu shine baqiyul ghadab sari'ul ulfai. shi baya fishi da wuri kuma in yayi fishin ma da an ya goyi na ya wuce wannan ne daidai ko a cikin mutane to in mutum mai saurin fishi ne mai saurin saukowa kuma in fishin abu da kawai ake so a duk fishin waɗannan mutanen shine fishin mutum ya zama domin Allah amma in abu ne na haƙƙinka ko na lagu haka naka wannan ba su ya zama nan da nan kayan shi amma in an taɓa gaskiya ne ko an taɓa addini mutum zama mai saurin kishi to wannan shi abun yabawa ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana taɓa addini yake shi amma shi ba mutum ne da ka ga yi shi ba a koyaushe cikin ba a ganin kishi sai an taɓa addini in an taɓa addini ko har a cikin gidansa har matansa sun ce sukan ga fishinsa in sun taɓa addini ko in an yi wasa da addini ya kamata mutum ya zama fishinsa in an taɓa addini musulunci amma duk abin da ya shafi wani haƙƙi na mutum ko mu'amala inda aka taɓa wani haƙƙin ka to zama a mutum yana da haƙuri shine ake so don mutum ya zama yana fishi da sauri akan abin da ya shafi haƙƙinsa ne na rayuwa ko wani abu haka wallahu alam kane ce kuma yana roƙon ta ya shiga addu'a Allah ya sa ya rage yana yawan ci da kuncin zuciya wannan akwai matsala eh, ya kamata ta addu'a da istighfari muna kwata Allah ya sa ya rage wannan bayan ya yi sallama ya ce ya kuma yi addu'an alkhairi ta tambayar da ya ce me hukuncin askin da matasa suke sai a aske wani wuri a bar wani wuri saboda wani lokaci ba ma gane yan uwanmu musulmai sai a masallaci muna bukatar mala ya samu a cikin addu'a saboda suna mana laifin me eh? me laifin suna musu ɓarɗe kawai su suwaye ok su wani nan suna wuce ya gaba ta hanya a wuna ta hanyar sun yaki na haka ba sa gane su yaya ne su ok abu ne ya tabbata shine in mutum zai yi aski ko zai rage gashi ya zama ya tsince gaba daya kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in mutum zai farko mu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wannan a lokacin da yayi abu na manati haji ko umra ya bibita ai farko bai saka yana aske gashinsa gaba daya amma rashin adalci ne wa mutum kansa a tsarin gashi ya aske wani guri ya wani guri sannan kuma rashin koyi ne da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam haka wanda ya haka shi yasa abu ne tafiya da takalmi kafa daya duka matsala ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa riga hannu daya ba bar hannu daya waje duka wannan ba daidai bane duk abun da a jikinka yake to ba so kai wani bangare ba kai wani bangare ba haka nan gashi mutum ba zai yi wani bangare ba wani bangare ba dole za ka samu wani abu ya shiga ko dai canji ko dai wasu abubuwa kamar da masu canji canji suke yi nan a da ko na gabansa suna rasuwa a yi rabin gashi a bar duk wa'innan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke saɓanin shari'ar musulunci za ka ya kamata in mutum zai aski ya yi koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara in ka zo ka zauna gaban mai aski sai ya fara cikin da dama sannan ya fara saura duk da gaba daya zama ya aske gashi ko kuma ya rage gashin gaba daya su haka da wasu ke har iya kasa gane mutum ko abu na wani iri ne shi wannan ba daidai ba ne wallahu a'ala a ci gaba da karatu a shafi na ashirin da bakwai cikin wannan littafi na kurkul mu'min ce wa jama'a babu ulama'i alamati alamati husnul khuluq sai sashin malamai daga cikin malamai akwai waɗanda suka hada suka taro alamomin kyawawan ɗabi'u faƙala ke cewa inna husnal a huwa an ya kuna kasirar haya yana daga cikin kyawawan ɗabi'u an ya kuna wato mutum ya kasance kasirar haya mai yawan jin kunya yawan jin kunya alama ta kyakkyawan dabi'a in ga mutum yana yawan jin kunya abu ne yana kunyan magana a yana ɗin jin kunyan abu na wasu abubuwa haka duk nan yana daga cikin alama ta hukun kulub wani kocin abinci ma a gaban jama'a yana jin kunya duk da cewa tsaga mata kawai suna wacce tana tafiya ma tana cin wasu wannan kuskure ne sosai a gurin mai wata kuma ta je a cikin maza tana cin abu da kuskure na ga wata ɗaliba an gangara wajen wajen na yan kwanan baya da niƙami da kwana tana zaune da wani namiji shi ba yayan ta kuɗi ba kuma wasu suna cin abinci da wani da gani ta a ce wace ga wani ne sai kuma ta tashi tana wuya shi yana wuya kan mai sai na wuce to wannan kuskure ne kana buya in ka ga mutum baka buya wa Allah subhanahu wataala ba ai wannan kuskure laifin ya wuce misali Ka yi wa Allah laifin. dan adam mai zai ma ba abun da dan adam zai yi ma mutum kasance kafiral haya annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan kunya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana jibanta kunyan sa amarya budurwa ranar daren farko da ake shigar da ita ɗakin gidanta saboda kunya da take da ana kai ta a lullube tana jin nauyi tana jin kunya to nan su lalata na haka yi da ka zaga abu ne wani ta yi yakan ji kunyan sahabbai akan wani abu yanzu a ko gurin zama a ko gurin mu'amalantar su ko gurin cin abinci ko gurin wasu abubuwa duka annabi sallallahu alaihi wasallam kafiran haya wanda yake da mafi yawan kunya a cikin al'ummar nan har ake buga misali da shi Osman bin Affan radiyallahu anhu yana jin kunya yana jin kunyan mahaifiyarsa ba a taba ganin ya hada ido da mahaifiyarsa ba da sabar girma mata da kuma kunya da yake da shi da a cikin ta'arifin zaka ji ana cewa kasirar hayayi abu da jawadan kafiyan jawadan kasirar hayaki mutum ne mai daraja sannan mutum ne mai kyauta sannan mutum ne mai yawan kunya ana son mutum zama mai kasirar haya kasaratul haya wato yawan kunya alama ce ta ɗabi'a mai kyau amma mutum yanzu baya jin kunya kwata-kwata duk abin da ya ga dama zai babu babu ɗabi'a mai kyau qalilan aza mai karancin cutar da wani duk abin da za ka karka cutar da wani wanda yana daga cikin kyakkyawan nabiya ka lura da cewa ka wani ka baya su sai ka dan bari ka a ɗakin ku akwai wanda shi baya son kaza sai ka haƙura za ka wani saboda tsananin kyakkyawan dabi'a idan ya shigo in ya dan ga wani wani ya yi bacci ya san shi wannan wani baya son a kulle wuta in yana bacci a daji cikin sai ya amfani da wutan hanzar din sai dan kalli iya abin da zai kalla sai dan dau abin da zai dauka sai fita hankali ban kalilar aza baya ya ya cutar da mutum haka kawai da gani idan ya zo ko a addini ko a menene a kawai har ka ta kawai a yi a wuce duk zama da ka gage yin nan kawai a yi a wuce ne da gobe ba za ka kowa ba idan da aka ce wane ya gama to ya gama sunan zaka za ka sake ganin su sai ran da wani abu ya haɗa wani ga ya gama kunturi shi kenan kawai da saboda haka kawai zama ne na wani lokaci to ana so mutum ya zama kalilan azaba mai karancin cutar da wani ko ka cutar da wani wata ran za ka wuce ko ka cutar da wani ba ma wata ran haka saboda haka in ka yi daraja baka cutar da mutum ba to da daraja za ka tafi kana iya kokarin ka gaisa ka ka cutar da wani duk abin da za yi wani da ya zo gaba ɗaya da ya shigo za ga ya ɗau tsumansa yana ta dukan katifa duk ɗakin ya talau yana buga muku kura yana cin wani a ta wasu wani da kasan allah ya waje a kan su ne sai daga ta hakuri har karasa sai da ka wani da kamar yadda ya ba kuna ciki kawai ya doka da saboda ta gwamnati ce kuma dole da ne ku ko ya rusa ku sannan ya abuna ya kawo abuna ya jabo cikin tsakar ga gudun da ake yin girki san shi a ɗaki zai wuce girki warin hayaki da waye da sauransu ga zafi ana zafi a ɗakin da yake me yasa saboda ya biya wani wuna ne na registration na ko haka nan ga abunan to ana son mutum zama kalilan aza mai karancin cutar da yan uwansa wani yana daga cikin husnul khuluq ko a gida ko a kasuwa ko a ina karka wani cutar da wani sannan a kasirar sana mai yawan wato aikin kwarai ko daidaitawa mai yawan yin abun da wato eh, na kwarai kullum ka same shi kawai kai abun da za ka gaya ne abu ne na kwarai mai yawan yin abun kwarai to alama ce ta kyakkyawan ɗabi'a sadukan lisan alama ta kyakkyawan ɗabi'a shine zama mai gaskiyar halacci inda zai magana gaskiya kawai zai bada ko abin da ya shafe shi ko abin da bai shafe shi ba in dai zai magana to gaskiya yake bada sadukan Lissan mai gaskiyan hanci yanzu mu rika kirgawa duk inda ka bi shirka inda ka faɗi sai ka ɗauko yanzu ana ta tafiya ya ɗauko ya daga cikin abin za ka gani kasirar haya sai ka duba ka gani kana ciki ka samu wannan sai hankalin ka ya dan kwanta kalilal aza ya kake da mutanen gidanku ya kake da mutanen ɗakin ya kake da mutanen ajinku ya kake da mutanen hostel ya kake da malamai ya kake da ma'aikata ya ka zuwa ka ga karanta cutarwa sannan kasirar sala kai mai yawan harkar kwarai ce ko kuma yawan barna kowa yi duba yana da cikin alama cikin rukunin sannan su saduƙar lissani mai yawan wato mai gaskiyan harshe zai faɗa gaskiya ke wada mai yawan tabawa zai ruba nan mutum na taba ƙarya sai bai sau nawa kai gaskiya daga safi zuwa yanzu duk maganganun da kai yin mutu gaskiya ne zalla kai ɗabi'ar ka kawai kullum baka faɗa magana sai gaskiya ko kuma a kana kwaso wasu maganganu ka faɗa qalilal kala mai ƙarancin magana ya daga cikin husnul kolo karancin magana wani zaka jace ni wallahi ni na tarali mai surutu ne <laughs> waye yi ka na tarali mai surutu waye yi ka mai surutu ai ba wanda ka mai surutu kai ne kawai kake ta yi in kai ka dama sai ka tsaya ka shi ka rage ka yi wa kanka kaidi sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai kuffa alayka hada eh, ka rike wannan har sai ba in ka ga mutum mai yawan shiru ya ya ya mori sai dai ɗan aburin alkhairi misali za ka yi koyarwa ko za ka yi wa'azi ko za ka bada wani abu wannan za ka yi ta magana wani alkhairi ne duk kalmar da ka faɗa fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar duka gaba ɗaya ka je samu to wannan ana buƙatar ka rinka magana da izinin Allah saboda haka a nan magana mamdo wato abun yabawa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana wurin inda magana ta dace haka amma abin da tabi'a to sai zama kalilan kalam kada zama kowane labari ya sani wani yanzu idan idan yana tsaya wuri duk labari da ka dauko sai ya karbe ya kare ka dauko duk wani labari za ka yi mamaki ko labarin garin nan ko labarin wajen garin nan ko labarin da kawai shi shi sai ya yi magana a kasirar amal mai yawan aiki aikin alkairi zama mai yawan aiki kan rufe ya zama to kawai kullum zuciyarsa a mace baya aiki shi hutawa kawai yake so gaba ɗaya baya iya aiki hutawa yake so samu kuɗi ko ya samu kaza sai sha'awan mai yawan hukunta za a gaishe sai yawan sha'awan abubuwa in ya ga wancan kalan abun shi yake so in ya ga wancan kalan abun shi yake so jira yake abun ya zo masa shi yasa shi dan kira yawan mutane da yawa wasu abubuwa amma ran da ka zama mai yawan aiki kamar yadda sahaba na sallallahu alaihi wasallam suka zama qalil yuqalliluna al-kalam suna suna takaita magana wa yusiruna min al-amal amma suna yawaita aiki amma da suna da masu yawan aiki kai haka magabata su yawanci zaga magabaci ya kirga kalmomin da zai ba magabata ba a yanzu ma a yanzu ma akwai shehunan malamai waɗanda la ya cika lamu na fiko zai kalam ba za magana a cikin a cikin haka kawai maganganu idan ya fito da safe zuwa yamma ya samu da zai faɗa ba zai ƙara ba ko ka zo gidansa a matsayin bako zai da tare ka a wani kawai in ya tare ka as-salamu alaikum wa rahmatullah alaikum salamu wa rahmatullah lafiya lafiya bisa al'ada laraba za a kawo akwai gamawa ko shayi sai dibino rota cikin sai zauna shi yana cikin gibari in ka zo da fatawa ne bismillah in kuma ka zo da wani abu ne to in ko ba haka wa sai ku yi da zama kaga shi ke nan kawai in rituwa ne shi ke na yi sai ka shaga to har yanzu akwai masu wannan ba ba lokacin magana ya yi je za ka yi ta surutu a kan lamarin duniya za ka yi karya baka an ba za ka faɗi ba daidai ba baka an ba amma aiki kasirul amal ya yi aiki nan ya yi aiki can ya yi aiki can ci gabansa a dinance ci gabansa a rayuwa ci gaban al'umma duk al'umma da take yawan aiki to za ta ci gaba japan ta ci gaba ne a duniya saboda yawan aiki amma in ba ba dukkan matakan ci baya sun taru a cikin japan kafin ta miƙe da aiki har ta zarce kasashen duniya da yawa ta hanyar science and technology da kere-kere da sauransu kasar china matakan ta ci baya sun taru a cikin ta a wanda suka zama to kafirin amal sai ga sunan suna gaba ɗaya zartin kasashen duniya suke kawai da dukkan yawa da suke da shi wanda jama'a suke jifan yawa da kalmomi wanda ba su dace ba cewa ana da yawa talauci zai zo a a menene a ta ne ba aiki kuna da yawa a gidanku kuna ka daidai noma kenan amma dan zai zo in an aihu ko in an tara ya'ya ko in kuna da yawa shi kenan kawai za ku yi talauci za ku ai kuna da yawa daidai noma kenan ko hamsin ne a gidanku su ku yi ɗaya kawai kun ya hamsin sun tafi amma ko ni ne a gidanku kun ya biyu ku je ku dawo ku je ku dawo sai gobe ku kamu ku kama wasu hamsin. Sun haka matakan aiki shi ne ake so. Sun haka da haka ce na ci gaba a yanzu ke tafiya. da aka kai sukan addinin musulunci ta hanyar rubutu suka ce abu ne sai aka yi kokarin fa'ida a musulunci komai za ku fara shi ta dama ne aka rubutu da musulunci shi ne daga dama yake yin hau yahudu da nasara suka suka rusa daular osmaniya uh, suka fifita su na daga hagu ya yi dama komai a yi shi hagu komai ne ko aikin force a cikin yawan sojoji suna training komai da hawa wara training na soja in kana tsaye a tawagar sojoji yanzu za ka tafi kan fara ɗaga kafar dama wannan laifi so da har yakan zama jiki kawai to abin da soja zai zaga da kafar abin da ke fara to ah, eh, eh, da sauran ayyuka abun bare din sojoji gaba da duk sai ka juyo da rotating idon hagu Shi shine ya su ne ba a sashi statin idon da to duk wa'ina abubuwa an an yi su don a juya dama zuwa hagu a ya koma daga hagu zuwa dama a fara ne daga hagu to japan su rubutunsu a wancan lokacin daga ƙasa yake yin sama tsabar kai kai cewa so da duk tsarin abin da zai nuna ba cewa ƙasa ce wacce take ja ba don ta tsaya da aiki wa su yau amma ina da ta tsaya da aiki ta manta da abubuwa shi da sauki aiki su yau don ka idan mutum ya tsaya da aiki to shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum in kana so ka ka ci gaba kawai ɗaya da aiki kana neman taimakon Allah daga kasirar amal ɗaya daga cikin kuma kyawawan dabi'u aiki kawai kake yi bani da kuɗi bani da kaza to yanzu na dawo hutu daga university yanzu kafin a ce a wannan break din ya ƙare me ya kamata ne to bari ka sai ba mutane abu na kwatansu ina kaiwa kwari ina ya kaiwa to shi kenan ana daga jami'a kawai cikin wani ya so a yashe masa fara kawai suka yashe masa kwatan sa kawai cika baro ka je ka yasa ana daukan baro haya ne ko kenan ka cika baro ka je ka zubar ka cika baro ka je ka zubar ya baka naira hamsin ko naira ɗari cikin ka ci halal ka halal sai ka je can kuma sai ka yi ka je jeji ka yanko ciyawa ka zo ka sayar ka je ka faro ice ka zo ka sayar ka dawo daga university in kuma kana da halin yin wata sana'a da kake ganin ta wannan sai kai wannan kowa zai iya yi abin da zai yi da shi amma karka kwanta karka sake jiki karka zauna ka abin da aina shirme ke shirme in ka tsaya to wani daga cikin kyawawan ɗabi yana daga cikin kyawawan ɗabi sai Allah wani wata ala ya taimake ka amma in ka kana kana ta su abun nan ina mutum baya aiki ba zai je koyi na amma mutum yana aiki insha Allah ala zai ci nasara kuma sannan kyakkyawan ɗabi'a ne ba wanda zai ce kai wancan mai macecen zuciyar abu da ta dace ma wancan mai zuciya ka tafi kawai ka je gona ka yi noma ka je ka yi kaza ko bare ma ne ko menene duk za ka iya yi kar ka ce mutum ba ni kuɗi kyauta a ba ni aiki kawai in na aiki ka biya ni shi ke na ba ka saka sai kala kai na don sai da yake gaba ne na ba shara ka biya ni kuɗi ba matsala gobe ma na ba shara ka biya ni kuɗi wata ran ni za a yi wa shara biya kuɗi insha Allah ta amma yau da lokacin da kake tunanin tun baka kai ma shara ba kana ganin sai an maka baka kai ka daina yi mutane ya ce fata ko kuma ɗauko ruwa ka dawo daga jami'a sai ka ɗauko ruwan kuɗi sai ka tsero mutane ne ne ne wai kana da ƙarfi yanzu kana da kawai yi aiki ka gani yi aiki ka gani idan kai aiki sai Allah ya gani kuma sannan ɗabi'a ce kyakkyawa aiki wannan haka wannan sallallahu da ya horar da sahabbai eh, ku yi aiki kawai aiki in rubutu ne ka yi shi da gaske in karatu ne ka yi shi da gaske aiki ba a hutawa daga farkon lokaci in ka yi aiki yanzu za ka huta nan gaba in Allah ya amma bayan da za a yi ka huta yanzu ka huta nan gaba sai dai dai kuma da suka gaji wasu abubuwa ko na dukiya ko wani abu hatta ma ba su suka jin daɗin su ba. an kana so ka ji daɗin dukiya ka zama wayayye sananne mai ɗabi'u mai taimakon wani mai tsari wasu abubuwa mai yin abu don al'umma su gaba to sai ka miƙe ka yayi akwai komin kudin da ka gada kawai yin kuma shuru kawai ka kwanta ka tashi da kawai eh akwai kudi a cikin a gidanku da sauransu ka zama mai kudi saboda ka gada ina ba za ka yi wani abu mai fitafi sai dai da kuwa cikin jama'a suke irin irin samun damuwa amma wanda ya goge jikinsa da mu'amalan aiki shiga fita da sauransu wajen neman halaliyarsa a zaga wayewarsa wani ko magana yake ma daban ne da wanda ya kawai shi wani suka fato to yana jiran kuɗi kawai saboda sun gaji kuɗi ina ba zai iya ma magana ma mai kyau wanda za ka ne ya za ɗabi'a mai kyau aiki yana daga cikin ɗabi'a mai kyau sannan ƙalilar zalal mutum ya zama mai ƙarancin azalal wato zaniya daga kan gaskiya qalilan zalal kawai da zama kullum a cikin sabon Allah yake kullum a cikin yin abu da ba daidai ba yake wannan bai kamata ya kamata mutum ya rika duba kansa kai abu kazan nan ai bai dace abu kazan nan ma bai dace ya kamata in yi mai kyau in dai mutane suka ganka su gane cewa kai wannan dukkan alamomin alkhairi tare da shi ba safai za ka ga yayi abin da ba daidai ba shi ke kalilar zanen sannan ƙalilan kudu mai ƙarancin abu da bai shafe shi na yawan maganganu yawan maganganu yawan hatta yawan cin abinci duk wani abu da aka ce masa kudu ƙari akan abun da ya zama shine daidai in magana ne karka wuce yadda ya kamata a yi in ci abinci ne karka wuce yadda ya kamata a yi in kaza ne karka wuce in dai wasu abubuwa ne haka mutum ya zama kalilan kudu akwai hududul kalam maganganun da ba su dace a yi su ba to kaka zama kana da bata lokacin ka a irin nan. sannan ya zama barran mai yawan biyayya ga Allah sannan mai yawan biyayya ga iyaye da duk wanda suka dace a yi musu biyayya barran mutumin kirki mutumin kirki mai biyayya ga dokar Allah mai biyayya ga dokokin iyaye mai biyayya ga dokokin duk wanda suka dace a bi dokokinsu matukar abin da bai saba wa Allah bane wani yana daga cikin alamar kyakkyawan ɗabi'a wasulan mai isar da zumunci inda ya dace ko ta hanyar waya ko ta hanyar zuwa ko ta hanyar kyautatawa duka zama wasu kada zama kwata-kwata baya mutunta yan uwansa ne sauran jama'a ne a wasu da ina sadar da zumunci ta hanyar da ta dace ta hanyar a ah, a je a gaita ne a ah, a je a ne lokacin da ya dace duka wannan sannan wa kuran ku ce da wasu ne tsatsi kan zama biri biri kawai kana da yanzu kai an yi wannan zamu ba shi aika kuwa ce dan jami'a ne ba ce kai amma wannan an yi dan jami'a ne dan jami'a ne kai amma ba yi da to a gaskiya ko kuma ya wani kai amma wani nan gaskiya ba yi da a ya wata mutum zama nisan ce a iya e, an amince da shi zai iya yin abubuwa saburan mai yawan haƙuri mai yawan haƙuri mutum zama mai haƙuri yadda zai ringa akwamalaitin yanayin jama'a kuma a cikin yadda suke za su masa abubuwa wani tayi duk yadda za ka yi in za ka zauna da jama'a za ka yi haƙuri kamar yadda kowa ma yana haƙuri daga yau ko kai malami ne na ƙasa da kai wanda ke ɗaukan karatu a gunka akwai ɓangarorin da sai sun yi abu shi za ka ga abin malamai suna bari shek muhammad bin salim rahotami rahimahullah yake cewa wanda yake so ya koyi ilimi kuma ya yi zuciya cikin ilimi yana daga cikin abin da ya dace gare shi a sabr ala jafa'il mu'allim wani malami yana da faɗa wani malami yana da kishi yana da fada yana da kaza yana da zai ga ta wuri kawai ko malami ne wani kare gani hakuri ne ko mahaifi ne wani kare zai hakuri a yi biyayya gare shi bisa dole to ana so mutum zama sabura yana daga cikin alamomin abuna mutum husnul shakuran za mu tambaye ku da in mun gama yanzu waye ya hada su duka gaba daya shakuran mutum ya zaune yawan godiya akan dukkan alkhairi da aka masa ba daidai bane mutum ya maka alkhairi ka ce abu ne ya ma alkhairi yau wani sati kuma ka sake zagayowa wataƙila wani babban ka ne wataƙila wani yayan ka ne wataƙila wani abun ne sai dan ba ka wani abu ko kuma za ce makaranta sai dan yi kaza to ko mahaifinka ne wani sai kwance ka daga kama aika wanda wannan yana daga cikin godiya amma wani da ya samu da wakon ya yi da zuwa kenan hana kuskure za ka zama shakur sannan duk abin da mutum ya maka ka gode godiya ta hanyar aiki da gamsuwa da abun da ya maka lallai na gode kai ma kuma sai ka iya kokarin ka wani sa'in ka samu dama za ka mutum ya zama shakuran mai godiya ga duk wata ni'ima da aka yi maka sannan rabiyan mutum zama mai yawan yarda da tsarin Allah da kuma tsarin duk abin da ya dace duk yadda ka samu kanka ka zama radiyya ya daga cikin alamar husnul khuluq duk yadda ka samu kanka ka iya manajin wannan situation ne wannan yana daga cikin alama ta kyakkyawar ɗabi'a ma'ana an samu kai a cikin wani irin yanayi akwai da za su samu kanka ba samu abinci da wuri ba sai ka ɗan jure akwai za ka samu kanka an dan sha wahala sai ka jure akwai za ka samu kanka an ji daɗi shi ke na faɗi lalamu za ka mutu zama rabiya sana haliman mai juriyar haƙuri juriyan haƙuri yana daga cikin alamomin husnul khuluq rafiqan mai taushin hali mai taushin hali taushin hali yana daga cikin alamomin kyawawan dabi'u duk wanda kake mu'amala da shi ka masa taushin hali da yi gobe amma ba taushin hali yana kuma nufi a gurin fada ba za ka yi wanda ya dace ka masa fada ba misali malami yi wa dalibai fada ko uba ya yi wa 'ya'ya fada ko wanda wa yi wa kalle fada wannan ba rashin taushin hali ne. wannan abu ne wanda ya dace a gurin da ya dace a yi tsawa a yi fada wannan wajibi ne a yi wannan ko an taba haƙƙin Allah ko an taba wani abu ko tarbi ko lalacewar tarbiya to dole ne mutum ya faɗa sannan daga cikin alamomin husnul khuluq atifan mutum ya kasance mai kamewa atifan mai kamewa kar a ringa gane kawai sai kullum mabukaci ne sai mabukaci ne sai a atifan ka da kuɗi ba amma a ka dan wanke rigar ka kawai ka dan abun nan sai ka zama atif wato azifan ka ɗan kame ba ruwanka don kuwa da daga cikin alamatu hukunin kulo sannan shafiƙon mutum ya zama mai tausayi mai tausayi tausayi yana daga cikin alamatu hukunin kulo lala anan kar mutum ya zama mai yawan tsine wa jama'a kullum in ka gaji kawai a tsinuwa yake ga jama'a wane kasani akwai wanda su yan ba ni na iya ne su kuma wasu ba sa tsine kowa sai wanda ya samu mukami daga wani ya samu mukami suke nan ta ga mun yi gaba ɗaya ya gama raba gaba ya mamu kami ya samu da wannan kaza kaza wani fa daga ya shiga kujera da wata biyu wasu jama'a da ne maza shi shi wani bai tsina ya dosa ba to la la'ana kar mutum zama kyau la'ana mai yawan inuwa ya tsine wani wani zafi da duk wanda ya hau mulki sai sun bata wani kuma duk wanda ya samu matsayi wani kuma daga ka samu daga wani ya samu ni'ima to kenan zai fi tsine wani to wani duka alamomi ne na hasada to bai kamata mutum ya zama la'ana wala sababan kan mutum ya zama to mai yawan zage-zage sababa mai yawan zage-zage zagiwancan wancan akwai wanda shi yawanci mutane ba sa tsira gabansa wani ma kaza ne wani ma ka zane in kana so ka san matsalar jama'a kawai shine mai magana ba yanzu wani ne zai zauna duk malaman da ba ka wani su zai gaba wannan kari ba uku ya bani wannan karka ɗauki karka ɗauko sun wani ka ɗauko sun wani ka wannan ai wannan abu na bin malami ne kai ha kana ganin za ka baka zai wani mu a nan muka zai sababar <laughs> ya zauna inda yake gaba ɗaya duk malamin jami'a da ya san su ya san na fd ya san na kashe ya kawo ana wani bai dace ba yana tunanin. Kan mu ce to a haka wala namaman kar mu ce to mai annamimanci ya daga cikin mummunan tafiya rashin kyakkyawan tafiya mu ce zama mai annamimanci ya dau maganar wannan ya je ya hada da wani. za ka ya zo shi ba duk da ka kun sake kuna gulma da shi ka tabbata zai sake da wani ma ya yi gulmanka kuma tsiyar a gurin shaidan, in mutum na sai ɗaiɗi magana a gurin ka a gurin shaidan halar ne abin da yake yi za ka sai saurare ka sosai yanzu sai tashi firfirfir gurin wanda kuka zaga ana sai dai same shi kuma da yanayi ya same shi ba zai ce mukarin ka zagin ka da wani ba sai dai ce ka ji abin da wani ya faɗa a kanka Su ya aka yi mana kana gurin eh to me kake masa da yawa ka hana shi a so daga in mutum ya cewa ka ji abin da wani wada ya yi wada a ina yi wada a guri kaza kana zo ya guri eh, ya ce mai sa baka na jiwa da hana shi ana mai wada ba mutum yana da zagi wani zai kai ana ka ji tsoron Allah mutuncin da kaza kaza kaza shi ke a da ba da wada ba kamar ka zo ka ce ka ji abin da wani wada ya ce kaza ya ce kaza kuma ma yace kaza ce kaza kuma duk kana da wani a kuka ce ne to da to amma nan ma mu kenan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, la yadkhulul jannata nan ma annabi ne bai shiga aljanna da zai dauko nan ya dauko zai ya hada don a samu matsala ba zai shiga aljanna ba Allah ya kiyaye wala muktaban kar mutum ya zama to mai yawan riba ya rinka maganar wannan daga wannan baya nan sai a akwai wanda ba shi kwata kwata inda ya magana wani baya jin daɗi sai ji kawai bakin sai na ta Ke ya ta tsinta da yawo don bai magana wani ba ba da ba zai ba ne duk inda za ka da wani to magana wani sai kun yi magana wani to wannan bai kamata wala mutaban kar mutum ya to mai riba inda giba ya halatta kawai shi ne inda wani mutum mai cutar da addinin Allah a yi maganar don daukan mataki wanda ya halatta ko wani mutum mai cutar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadu a yi magana da yadda za a magance abu wani shi amma kawai haka kawai ku yi sallah tare da mutum don ya yi fita ta wannan goban ko ko fita ta wannan goban sai kun zage shi wala adilan kada ga wani yawan gaggawa kada ga cikin abu da rashin kyakkyawan tabiya wani za ka ga ko abu yake nema yana da gaggawa yawan gaggawa ba daidai ba ne gaskiya ka zo mai nutsuwa yawanci hankali hankali ka zama mai nutsuwa kuma kana mai cikakken yaƙini da Allah subhanahu wataala cikin duk abin da ka sa a gaba sai mutum ya rika yawaita gaggawa cikin duk abin da zai gaggawa ba ta da amfani ka rinka nutsuwa nutsuwa yana daga cikin alamun kiri, wala haƙudan kawai zai wanto mai ƙyashi ƙyashi ba ƙaramin matsala ba ne a rayuwa ƙyashi ba ɗabi'a mai kyau ba ne wani za ka yana da mugun ƙyashi yana da mugun ƙyashi za a wannan wannan abin eh, zan ba wa uwa ne mabaran ka dade mu ma wallahi muna cikin bukata kana ke kana ba wani za a ba wani to Allah ya sanya albarka kawai kai ko kuna cikin bukata ko kuna cikin bukata shi da bai zai kai zai ba wa yadda zai ba wani kawai ka sai Allah sanya albarka ya aike ka ma wani kawai ba wani matsala amma tashi ce mun yi bukata ba tashi ce kuna da bukata ba sai ce zai ba wani wannan ba daidai ba ne wani za ka ga a zaune kawai yake ko yaro ne ka rinka masa faɗa akan yin wannan tsariya yana zaune ga abincin bai damu da yaji ba daga lokacin da aka wani abincin bari a dauka a wa malama ne wunga alaman ne to ai ni ma yana guda ce wa ai ni ma yana guda ce hakuri wanda irin zaman yaki abuna kashi kashi kan wani ya samu kashi kenan zan ba da kaza wa wani da kai amma wanda dawa ne ka ba wani zaka ji kyacin dama dama ya kan tafi da tifa eh, ce ta munafi kyaci sannan da mugun son kai duka wannan kofi ne da munafi shi yasa wani ya kace zan ba wa wani wannan kaza Da dawa ne na ka bawa dawa ne na ka bawa wannan kyashi ne kyashi ne wani idan suna tare wannan wanta wannan karinta wannan kaza amma wannan ɗakin su daban wannan ɗakin su daban in wani da cikin ɗakin su zai ba da kyauta ya waɗansu ɗan uwansu daga ɗaya ɗakin sai ya nemi hana shi haka har a mata ana samun wani masu kyashi ya za ka ba shi ga ƙannan kanan shi to wani kanin ba ƙannan zaune ya za ka ba shi ga yayan kawa ne Wani kyashi ne ko mahaifiyar ka da take ka rinka wata nasiha kuma kar ka biye ka ka rika mata nasiha dukan su ba yan wana ne kuma Allah shi ne kuma Allah ya gwama mun kan wa ƴan uwan juna matan suna da wannan matsalar yawan ya za ka ba wa ne kaza kaza kaza wato ba ka son ƴan uwanka wato kaza kaza kaza yanzu ko ma yin gargare ba da kayya sai ka mata nasiha ba za ka je abin da duk ya zama cikin mummunan ɗabi'a kan ka rura da sai kai mata nasiha wannan yana faruwa sau da yawa haka kuma yana faruwa a cikin maza wani yana da matuƙar kyashi baya tashi son abu sai an ce wani ne zai samu to kyashi ne wani wannan kar mutum ya zama haka yana daga cikin mummunan dabiya wala basilan kar mutum ya zama marwaci to shi kullum ina ruwa kawai samu da zai bada wani abu nan wannan ba kyakkyawan dabiya ba ne ko kaɗan sai zama shi a cikin ruwa amma akwai kyauta ta baiwa kuma hayar wanda za ka ga shi ne tun mai kyauta kyautarsa ta zarfe to ba dole sai ka zama kamar ba ba dole sai ka zama kamar ba amma kar ka zama marowaci mai hadawa shi wannan bashi ne marowaci kenan akwai kuma jawar mai yawan kyauta duk yadda kai akwai da ba ka yi isowa ne ba a wajen kyauta shi kawai nan da nan ya ba wa wancan ya ba wa in dai akwai ba a hannunka to zai babbayar to ba sai ka iya zama irin ka ba shi wannan baiwa ne Allah ya masa amma kar ka zama kaka ne gaba daya za a wala tuja yadaka masululatan ila unfika wala tabasuha kullal basl kar ka sanya hannunka masululatan ila unfika zaka ce fi sabilillah yake haka yanzu ko da aka ji ne ke wuce da hula fi sabilillah kayan aka ga gani ji amma in fi sabilillah sai ga kana haka za ka yi ta gurin ka shi za Allah ta wani ta aliyar daga masu nuna ka na ilawun ke karkarinka ka. ya haka ma'ana ba ana nufin ta ah, zama haka ba wai hakan ba kyau ba ne. a ah, ana nuna a bangaren fito da gudu wala hasudan kar ke ya zama mai hasada duk mai hasada yanzu zai zama munafiki cikin sauki hasada kana hasada hasada da kyashi kusan tafiyar su ne da hasada da kyashi kusan abu ɗaya ne suke eh, ɗabi'u ne kusan ba su dab da juna hasada shine wane da ya samu ma fata mutum yake abun ya rushe a gurinsa hasada zawalin ni'ima an sahiliya mutum yana fatan ni'ima ta gushe daga gudun wane kuma hasara sai wani mutum wanda ya sani ko ya saba da shi wannan ba mummunan ɗabi'a ce shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahasad kar ku yi hasada kuma ku yi hasada ba za ku zama yan uwan juna ba to kar ku yi hasada wa juna dan mutum ya samu abu kawai kai fatan alheri wani ya ga wani yanda ya ga wani da wani abu da ni'ima shikenan zai ga gaba ɗaya ya kusan kwana uku bai da lafiya wani ma ya sai mashin sai ma barki yayin warki ya yi warki yana tuka mashin a sai jikin don su ya rike mai sani ba yawon barki yana tuka mashin to gaba ɗaya su ne ga wani da mashin suke da hankalin da ya sai ga yana ta abu da su hasara bakin yana guri da a ce mashin din ya wuce ya ba ba wani bai samu ba wani ga can yana tura mashin din sa ta yi faci sai ya gani da wala sanya ko kuma kawai ya ga wani yana tura mashin din sa ta yi faci zai kai gurin faci shi ya zo jami'a ya gani ba eh. ya wani ya ne ya fiye jarari ya kan zayo wallahi ma jiji ya yi ba shi a sudan yana a hasada ba dai ni bane kar mu ce da wanzu mai hasada bashashan mutum da wanzu mai yawan take fiska da dariya bashashan mai yawan take fiska da dariya haka ake so yana daga cikin alama ta hutun rukunu kakar wata kullum mai rukun cewa sai da in mutum ganka masu ya ɗan razana ka rinka zama bashashan hashashan mai sakewa muna wajen mu'amala in yi abu na annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan dariya da fara'a da jama'a shi ana son a gama haƙorinsa so da haƙorinsa haskakawa ke yana yana yana fara'a so da yana da yawan fara kuma wani sa'a yakan yi zolaya ya zolayi abuna sahabbansa kai wani ya kaza wani ya a in babban mutum mai daraja ya zolaye ka ba za ka ji daɗi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin wannan yuhibbu fillah mutumin kirki ne alamar kyakkyawan ɗabi'a shine yuhibbu fillah za ga yana son wani yana son cikin son Allah in ka damu da addini zai soka to mutumin kirki alamar kirki ne wa yughdiru billah yakan yi fishi in an taba Allah ko an taba addinin Allah ko an taba Qur'ani ko an taba sunna anan yakan yi fishi to wala alama ta dikin wa yughdiru billah yana yadda in an ce Allah shikenan hankalinsa ya kwanta wa yughdiru billah yana fishi in an taba Allah su ne masu yin halaye a cikin nan wanda ya yi hana zuwa yi ya daga hannu a ko to wanda ya samu rabi akwai da ku samu rabi akwai da ku samu rabi a yanzu za mu za mu tambaya ɗaya eh, ba ɗaya nan ga wani mun samu lokaci da wata kila wanda wa alam mutum wanne kake da shi wanne da wani suka biya mana mu za mu gani ka ce wani kai bashashe ne ko ni ranka a tsaye ka ga ba zai yi ba wallahu ta'ala ala insha Allah ta'ala in muna gaba a muna lokacin muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya lokaci na gaba wallahu ala Allah ya samu da kyawawa ta yi bayan tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala ba abun da ya kai mutum shigar da mutum aljanna cikin sauki irin kyakkyawan dabi'a in ka duba ayoyin qur'ani gaba daya daga magana akan tauhidi mafi girman abu da ayoyin qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyarwa shine kikkiawan dabi'a inda duk ba ke kikkiawan dabi'a to an samu matsala Allah ya kiyaye wallahu ta'ala na'am shi kenan okay sai kana sallah sai ah tambayoyi ba an yi ta farko ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الا حميد مجيد او آه. نعم نعم ماذا اقول ما في يوم الاخير في وقت ان الدكتور اكرم نقرا كل شيء اقول لكم ba a san inda ba suke neman malam da sauran yan Allah ya kuma wata baiwar Allah ta ce tana yawan saba wa mutunta tana yawan mallaki. sai ta tuba kuma yake sake sabawa shi ne neman malam da sauran yan a tsaya ta da addu'a Allah ya shirye ta kuma malam wani shawarar zai mata domin ka ɗauki ba ka mijin ka salama. A waɗanda wadda bawan Allah har shekara biyar ba a gan shi ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi Allah ya dawo da shi inna a ala kulli shay'in qadir Allah ya sa ya bayyana inna a ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir akwai bawan Allah da shi ma ɗan kwanakin nan ba a gan shi ba matashi ɗan jami'a 200 level ya ci ta gida shi kenan ba a gan shi ba kuna roƙon Allah wata za a ya bayyana shi Allah sa ya dawo Allah sa yana cikin hali na gari duk halin da yake ciki Allah su wa wata bai iko da ya fit da shi ya Allah muna roƙonka ka fit da shi ka da shi zuwa ga iyayen da duk wanda suke da fama da kuma ina abubuwa wannan abubuwa kuma na musiba Allah su wa wata ya kawo mana karshen ka wadda take saba mijinta Allah subhanahu wataala ya sace dina inda tana da dama ita ma akan abin da zai na fata Allah subhanahu wataala ya sace dina abu da shawari yawanci da mijin ne eh, yake na wata ila eh, akwai shawari da duk wata ila dukan su biyu za a iya in tambaye su ne za a iya gane wata ila wani abu saboda haka da ita da mijin ne ya kamata eh, a yi wasu tambayoyi kafin a wasu da shawar ke biyo baya wallahu a'lam dukkan gaba ɗaya muna fatan bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakurai mu Allah ya yafe mana zunuban mu Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu Allah ya fasaha mu cikin kaburburan su Allah ya hada mu da su cikin da nufin dawud Allah ya shirya da mu ya shirya da zuriyar mu da iyalan mu Allah ya kare mu da kariyarsa daga duk wata fitina Allah ya mana kariya daga sharrin masharranta inna Allah ala kulli shay'in qadir dukkan karatu da dalibai suke yi a wannan jami'a Allah ya ba su nasara Allah ya a dace cikin duk karanta karantun da ake yi wanda yake da matsaloli da jarrabawa Allah ya yaye masa wanda yake da karancin fahimta Allah ya buɗa masa basira ya zama mai fahimta wanda yake samun matsaloli ko a wurin karatu ko jarrabawa ko a lafiyarsa Allah ya bashi lafiya da ke da damuwoyi ko na tattalin arziki gudan cikin gudanar da karatu daga rayuwarsa Allah ya kawo masa buri ta inda ba a tsammani waɗanda suka gama suke bukatan aiki Allah ya ba su aiki ta inda ba su tsammani dukan mu gaba dai kowa bukatun da Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi shugabannin jami'a Allah ya musu jagoranci da yin abin da zai zama alkhairi ga al'umma baki daya da ɗaliban da dukkan sauran ma'aikata dukkan kowa muna yin roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya mana jagoranci da abin da zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira shugabannin mu a jiha Allah ya mace su su yi abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira shugabannin mu a ƙasa Allah ba su nasara wajen ayyukan alkhairi wanda zai amfane mu ya amfani a addinin mu ya sanya mutum nasara duniya da lahira اللهم اغفر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك